ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abokan hira barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon labarin mai suna tarayya, wanda mamugi ta rubuta, ni kuma Zainab E Baba, insha Allahu zan karanto muku shi. wannan labarin ƙirƙirarre ne ba wai ya faru da gaske ba ne kuma labari ne na wata tsohuwar masarauta mai tsohon tarihi tun zamanin sayar da bayi labarin ya ƙunshi abubuwan al'ajabi makirci son zuciya tausayi da kuma gagaruman tsinuwar da aka ɗora akan karagar mulkin ƙasar wanda soyayya ta gaskiya ce kaɗai makarin wannan tsinuwar ku dai kasance da abokiyar hirar ku domin ilmantuwa da nishaɗantuwa daga cikin wannan labari so mun taɓi daga cikin tarayya bismillahi rahmanu rahim bayi ne da ku yangi bila adadin a kowace kusurwa ta cikin babban masarautar kowanne da aikin da ya dukufa yana yi wasunsu kuma suna ƙaƙƙame, suna gadin hanyoyin wucewa ta kowace ƙofa ta cikin masarautar dukkaninsu kalar kayansu ɗaya ne wato dark blue mazansu da matansu wanda za a iya kira da uniform a hankali kowannensu ya fara aje aikin da yake yi yana rabewa gefe tare da sun koyar da kai ƙasa saboda takun tahowar sarauniya wanda sautin sarƙar zinarin da ke kafarta shi da yake sanar da isowarta tun daga nesa wanda tun da ta tashi a rayuwarta ta taso ne a gidan sarauta ta saba da duk inda take sautin sarƙarta shi ke sanar da tahowarta har kuwa zuwa yanzu da ta manyanta saboda mulki a jininta yake tana ƙarasowa hanyar da za ta shigar da ita ɓangaren mai martaba sarki ta tsaya cak ba tare da ta ce ƙala ba ta juya a hankali ta ɗan kalli gefenta na dama jakadiyarta da ke gefen ta yi saurin matsowa tare da juyawa ta kalli ku kuyangin da ke take musu baya kusan su shida kallo ɗaya ta musu suka ja baya tare da sun kuyar da kansu ƙasa boyayye ajiya zuciya ta sauke a hankali tare da shiga ƙofar da aka jima da wangale mata jakadiya ta bi ta a baya aka rufe kofar falo ne mai wani irin girma da tsari da ya ji adon royal chairs red and golden kamar zinari sai kyalli suke yi sai kuma komai da aka kawata falon da shi shi ma ya zama red and golden split ac kusan guda biyar sai aiki suke yi hakan ya sa sanyi ya kama falon ko'ina saboda wata irin dukiya ce ta musamman aka narka a falon babu kowa a falon saboda falon farko ne da zai sada ka da falon sarauta har zuwa turakar sarki ta sake tsayawa cak tare da sakin wata sihirtacciya ajiya zuciya a karo na uku zuciyarta na harba ba tare da ta jiyo bangaren jakadiya ba murya a karye ta ce wannan sakon na sultan tana nufin sarki yana matuƙar girgiza zuciyata saboda saƙo ne da ya zamto na baƙin ciki a gare sa duk wani bawa ko bafadan da ya kai wannan saƙon na tabbatar a bakacin rayuwarsa ne shi yasa na zaɓi na zo na isar da shi da kaina a jiya zuciya mai nauyi jakadiya ta sauke tare da kallon sarauniya zara cikin tausayawa a cikin ranta a fili kuma ta ce allah ya taimaki sultana ya kuma sanya ranki ba don kin yi rashi ba ya baki ikon isar da saƙon sarkin sarakuna katse ta sultana zara ta da cewa haihuwa ta zamar mana a baffar gaba maimakon farin ciki Allah ya sassauta fargaba ki uwar gijiyata. Amma da kin sake kin nuna ya rima farin cikin karuwar da ya samu. Tun da shi yana so a hakan kuma yana godiya Allah da arzikin karuwa da ya bashi. Allah ya raya abin da aka haifa. Allah ya sa albarka kuma ya sa a alfahari da hakan a gaba. A jiya zuciya Sultana ta sake tare da furta amin a can ƙasan makoshinta. Sannan ta tattaro jarumtarta da ƙarfin gwiwa ta gyara zaman gyalan kanta da ya rufo dogon gashinta da ke kwance har gadon bayanta. wanda shi ma gashin har zuwa goshin ta ado ne na wata kyakkyawar sarƙa zinari ta kai sannan aka rufo gyalen doguwar rigar ta dark blue wadda ta ji adon duwatsu masu shegen kyau da kyalli gyalen na ja har ƙasa kaɗan ratsa dogon falon ta jakadiya na bayanta ta nufi kofar da za ta kai ta ainihin falonsa na musamman tana zuwa wanda ke tsaron kofar ya wangale mata kofar a hankali ta shiga jakadiya kuma ta koma gefe ta toge ita kuma tana jiran fitowar uwar ɗakin tata wani falon ne na alfarma babu kowa sai karar ac da ke tashi a hankali zaune yake cikin shiga ta alfarma dattijo ne sosai wanda hutu da mulki da jinin sarauta suka ratsa shi kallo ɗaya ya yi mata da idanuwansa masu tsananin kwarjini da firgitarwa ta so ruɗewa ta yi saurin daidaita kanta ta tattaro dukkanin nutsuwa da ƙarfin hali Ƙara sowa ta yi cikin sanyin jiki da fargaba ta kalle sa ta rufe idanuwanta da suka fara canzawa murya na rawa ta ce allah ya taimake ka Sako daga Georgia. Idanuwan da ya sake watso mata ne ya sa ta fara duburburcewa. Ta yi saurin gyara murya cikin nutsuwa ta ɗauki idanuwanta daga kallonsa. Murya na rawa ta ce, Yarima ya bugu, ya sanar da saƙon matarsa ta sauka. An sami ya mace. Sake ɗauke kai ta saboda gudun ganin yanayinsa. Don kuwa ko daga jin yadda ya ɗauke wuta ta san ran maza ya ɓaci. Babu jin daɗi ko alama farin ciki daga cikin saƙonta. Tsawon mintuna ashirin shiru kamar daga sama ta ji da kakkiyar muryarsa cikin iko da mulki yana cewa kin isar da saƙon yarima don haka ki sanar da shi saƙonsa ya iso ke kuma tukuicinki na sanar da saƙonsa ba za ki sake saka shi a ido ba sai bayan shekara ɗaya kar ya dawo har sai matarsa ta sake samun wani cikin wannan karan a nan za ta haihu za ta haifi yariman da ubansa ya ƙi amsa yana gama faɗin haka ya miƙe zai shige turakarsa Dagowa ta yi ta kalle sa, idanuwanta na canza zuwa kalar tausayin kanta da ba za ta ga ɗanta ba ko wannan shekara. Tsawon lokaci kenan tun da ya aure matarsa ta haifi ya mace suka koma Joja. Sarki ya ce kar su dawo sai ta sake samu wani cikin. To ta sake samu amma sai ta ƙara haifan mace. Haka ya sake kora su duk da yarinyar da ta haifa daga baya ta rasu amma duk da haka ya hana su dawowa har sai ta haifi namiji. To yanzu ma gashi macen ta kuma haifa. Kuma yanzu sai wata shekara. Kenan kusan shekara biyar rabanta da ɗanta tana tsananin kewarsa da son ganinsa cikin sanyin murya ta ce allah ya hoci zuciyar sarkin sarakuna na karɓi hukunci na matuƙar hakan zai faranta ran sarkina saƙon yarima kuma kamar ya isa kunnensa ne na bar ka lafiya to abokan hira so mun taɓa kenan daga cikin labarin tarayya sai dai wannan karan mun samu canji a yanayin kawo labari inda za mu dinga hutu asabar da lahadi ba za mu kawo labari ba sai litinin daga litinin zuwa juma'a insha Allahu duk za mu dinga kawo labari karfe shida na yamma amma asabar da lahadin ma insha Allahu muna tare a bangaren comment hakan ma dan dai hutun ya zama dole ne saboda makaranta mu kasance da kura na litinin a kashi na ɗaya daga cikin labarin tarayya kada dai ku gajiya da bani kwarin gwiwa ta hanyar subscribe like comment da kuma sharing a gurup group ku. na gode da irin goyon bayan da kuke bani kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.